ya uwa wannan ita ce ciko na ayoyin da suke magana a kan yakin badar a jimlacensa gaba ɗaya yanzu in muna so mu yi tattara don mu fita da sakamako cikin 'yan ƙananan mintuna sai mu ce yakin badar yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an yi shi a cikin watan Ramadana an gwabza yakin ranar sha bakwai ga watan Ramadana wato kenan shekara ta biyu bayan hijira sannan kuma sababin wato sababin da suka sa aka yakin badar shine ayarin kasuwanci da abu sufyan ke shugabanci na shawa wanda suka je sham akan hanyar su ta dawowa manzon Allah ya ji labari da haka sai ya zaburar da sahabbai cewa mu tafi mu je mu tare su mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin wanda suka kwace wa wasu mu lokacin da za mu hijira zuwa madina kun ga anan wannan shine sababin yakin maza Allah ya je ne dan ya karbi wannan dukiya a madadin wace a madadin ta sahabbai da aka kwace da za su yi hijira ban mamaki ta sahabban ta fi wannan yawa amma in suka karba za su rage hasara to wannan shine hikima kaga anan gurin ba zalunci musulmai suka je su yi ba a sun je su karbo wani abin da dama an kwata daga hannunsu da haka da annabi ya fita daga cikin garin makka a garin madina ya tafi badar ya je ne dan ya datse hanyar da yake jin ta nan za su bi ta nan za su bi don haka ya tafi da sahabbai kuma bai fita da niyyar yaƙi ba hujjar cewa bai tafi da niyyar yaƙi ba bai ce kowa ya fito a tafi ba waɗanda aka samu aka ce ku zo mu tafi sannan kuma a cikin tafiyar doki biyu ne kawai sai raƙumi saba'in yayin da adadin mutanen da ya fita da su ɗari uku da goma sha uku zuwa da goma sha bakwai domin cikin almuhajirun mutum tamanin da biyu ne almuhajirun mutum tamanin da biyu zuwa da shida al'aus mutum sittin da ɗaya al-khazraj mutum 170 wannan su ne adadin mutanen da annabi ya fita da su kuma doki biyu raƙumi 70 abin nufi dai abin hawa saba'in da nawa da biyu ga adadin mutane da suke ɗari uku da goma sha uku ko da goma sha 17 to wannan ta sa kaga sai aka rika har hada mutum biyu biyu mutum uku uku kan raƙumi ɗaya idan wannan ya hau aka yi kilomita biyu ya sauka wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka haka aka rika yi dan kowa dai bai tafi a ƙasa ba gaba daya amma kuma bai tafi a sama ba gaba daya manzon Allah da kansa aka yi kaso bai ce a ware masa raƙuminsa daban ba sai ya kasance shi ma raƙumi daya da shi da Abu Lubaba da Ali bin Abi Talib su biyun suka ce manzon Allah mun yafe maka hau kai kaɗai ka tafi sai ce a'a ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma min al-ajri ce ku ɗin ba ku fi ni ƙarfi ba da kuzari ballantana ku ce wai ni in hau tsoho ne ku ku tafi ni ma ina da kuzari na sannan kuma ni ɗin ban fi ku kwaɗayin lada ba ku fi ni kwaɗayin lada ba ban fi ku wadatuwa ga barin lada ba ina da bukatar lada yadda kuke da bukata haka aka rinka yi tsakanin manzan Allah da waɗannan mutane guda uku wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka to kaga wannan adadin mutanen da suka tafi yakin badar kenan sannan makamai wato ainihin yan kaɗan ne a hannunsu ba wai makamai ne na aje a yi faɗa ba don suna ganin su ɗari uku da goma sha bakwai za su je su kama abu su fiya shi da mutum arba'in yau wani faɗa za a yi kawai da aje a kwato abin da aka je ne amma ba faɗa ba don kowata ne gaira kafi a tan gaira kafi a tayin ba daidaito da juna tsakanin karfin guda biyu ballantana a ce za a yi faɗa to kaga da wannan manufar suka fito ba da manufar faɗa ba amma lokacin da abin da ya faru na Abu Sufyan ya sanar Qurayshawa sun fito kuma shi ya canja hanya kamar yadda muka faɗa a baya ya bota barauniyar hanya wadda ba ta Badar ba sahabbai suka zo Badar suna jiran dako can gurin Qurayshawa suka zo daga gaba ta ƙarshe suna jiran dako shi kuma Abu Sufyan ya bi ta ƙasa ya wuce a lokacin sai manzo Allah sallallahu ana zuwa aka sauka a wajen sai ya ce da sahabbai ya samu wadansu mutum guda biyu ya ce ku je ku yi mun leƙen asiri ko za ku Qurayshawa mai suke ciki suka je suka bincika suka bincika kuma shi ma da kansa sai ya tuntuɓi abubakar sai tashi mu tafi kuma ni da kai wato bayan manzon Allah ya saka aiki sai kuma shi ma ya shiga cikin aikin kaga yau yan security suna irin wannan sai a ce je ka ɗauko karatun wane ko je ka binciko me wane ke ciki kuma kai da aka tura kuma sai a cewa wani daga cikin ofis ɗinku kuma shi ma ya bi ka ya ga ka je ko baka je ba mahallu shahid dai lokacin da suka tafi manzo Allah kuma da sina Abubakar su ma suka tafi suna zuwa sai suka ci karo da wani dattijo zai fara tambayar su sai manzo Allah ya sauri ya fara tambayar sa saboda ba sa son ya tambaye su za su ce ni manzo Allah ne wannan sayyidina Abubakar ne kuma daga Madina ne ko bai su san ko waye ba to amma in suka yi sauri suka fara tambayar sa fa kaga yanzu shine zai bada ansa kaga wata siyasar zaman duniya kafin ya fara tambayar su sai manzo Allah ya fara tambaye shi yaya ka ji labarin abin nan Muhammad dan Abdullahi ko da mutanansa yace eh na ji labarin an ce sun fito daga madina ya ce kai kwararre ne akan wannan hanyar ce eh ce yanzu kana tsammanin suna ina sai ce in dai da suka taho madina ba su tsaya a wuri kaza ba yanzu suna daidai wuri kaza sai ya faɗi wurin da daidai inda annabi ya sansani da sahabbansa sai manzo Allah ce to ka labarin Qurayshawa da suka fito yace eh yace su kuma yanzu suna ina ce in dai tun da suka fito daga Makka ba su tsaya ba ko zango kaza kawai suka yi yanzu suna daidai wuri kaza sai ya nasanta wurin nan inda manzo Allah dama wa inda Allah ya bayanin anan Qurayshawa suke iz antum bil uduti dunya wa hum bil udutil quswa to a lokacin nan ne manzo Allah na taimasa tambaya yana taimasa tambaya sai ya da manzo Allah ku ko daga ina kuke kaga Allah ya tambaye shi bai ce ba kai wane ne kai sai ce daga ina kuke sai ce na hannu min ma sai mu daga daga ruwa muke <laughs> na hannu mimma kowane dan adam da me ya sinadarin halittarsa waje an na min alma'i kulla shay'in <laughs> kafin ya kara tambaya sai manzo Allah ya zabar da rakumunsa suka yi gabashi da sai daga suna gabar tekun Iraki kila suna gabar tekun Barmaliya kila suna wuri kaza kila suna wuri kaza kafin dai kwakwalwarsa ta gama menene su kuma sun yi tafiyarsu. to kuma wani ikon Allah a daidai wannan lokacin duk suna kusa da juna sai dai ba wanda ya san inda wa dan uwansa yake sai aka kamo waɗansu mutane guda biyu wanda ƙurashawa sun turo su don su binciko ina ruwa yake ana tambaye su ku nawa ne adadin ku suka ce ba mu sani ba aka matsa musu ko faɗi ku nawa ne suka ce su ba su san adadin su ba sai manzo Allah ya ce ku tambaye su raƙuma nawa suke yankawa kullum sai suka ce kullum suna yanka ko dai raƙumi tara ko raƙumi goma sai manzo Allah ya ce to ko su ɗari tara ne ko kuma su dubu ɗaya kowane raƙumi ɗaya ya zama abincin mutum ɗari wata hanyar lissafi ta manzan Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam wato wannan duk yana da kyau abokin adawa ya san tanadin abokin adawarsa dai idan ya san yawansu kuma sai san abin nan ɗinsu kenan ƙuraishawa sun fito wajen mutum dubu ɗaya sannan kuma sun fito da dawaki guda ɗari raƙumi guda ɗari shida waɗanda duk ana iya yin yaƙi a kansu kaga kenan bayan waɗanda ake korawa ake yankawa ana ci kaga ba karaman adadi ba suka fito da shi na mayaka to shi kuma abu sufyan a wannan lokaci ya ajiye ayaransa sai ya shigo kusa da badar ɗin inda rijiya take don ɗiban ruwa yana zuwa wajen sai ya ga wato waɗansu mahaya dawaki guda biyu na musulmi ne su ba su gane shi ba shi bai gane su ba a wata ruwayar an ce bayan sun tafi ne ya hange su daga nesa sai ya tambayi wani wanda ke gindin rijiyar waɗancan daga yana suka ce gaskiya ban sani ba sai abu sufyan hankalin sai tashi kila sa iya zama musulmi ne kuma tabbas musulmi din ne ya zai ya gano sai ya bi sawun raƙuman su sai ya ga inda raƙuman suka yi kashi sai ya bincika kashin raƙuman sai ya gano cewa wannan ciyawar irin ta madina ce <laughs> kuma ya ga ɗan dabino a cikin ƙwallon dabino shi ma irin na madina kai yanzu za ka iya gane ciyawar garin ku <laughs> saboda haka nan take koma a guje zaburar da mutanensa suka sulale suka gudu kuma kun san lokacin da annabi ya fito akwai wani daga cikin kafirai yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi ce zan taka yaki annabi ce tunda baka musulunta ba koma garin koma ba za mu inna la nasta'inu bi mushrik ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba ya taya mu yaki musulunci ya sake bin annabi annabi ya mayar da shi ya sake bin sa karo na uku da ya karshe dai ya kalmar shahada annabi ce tunda kalmar shahada zo mu tafi aka tafi filin badar aka je aka yi don abin da aka yi sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza abin da ake nufi da mubaraza uku daga nan uku daga nan uku daga bangaren musulmai su ne hamza ibn abdul muttalib da kuma ali bin abi talib da kuma abida ibn al haris sannan uku daga bangaren kafirai su ne wato utuba ibn rabi'a da wane ne da shaiba ibn rabi'a da al-walid ibn utuba walid ibn utuba saboda haka guda uku daga nan guda uku daga nan da su aka fara yakin cewa ɗaya daga nan ɗaya daga nan dan da lokacin da ƙurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku sai abdullahi bin rawaha da waɗansu mutanen madina guda biyu suka fito sai ƙurayshawa suka ce ai ba kwa daidai wa daida da mu dan dangi muke so ba ƙurayshan dangi ya fito amma ba wani dan madina ba dan dangi da ali bin abi talib ya haka shi da hamza sai suka zabura suka fito kuma kowa ya gansu ya san yan dangi ne cikin tsakiyar ƙurayshawa suke wannan yaƙi da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan ɗaya na nan gurin guda ukun ɓangaren kafirai gaba ɗaya a kashe su ɓangaren musulmai kuma aka jiwa ɗaya cewa bai mutu ba to kaga wannan wata bushara ce ta farko kar ku manta da bushara ruwan sama da Allah ya saukar kar ku manta da bushara ta mala'iku kar ku manta da cewa a washe gari za a yi yaƙin manzon Allah kusan kwana yayi yana addu'a ya tadarrau ila rabbih yana roƙon ubangiji bukata yana roƙon sa nasara dukkan waɗannan waɗansu asbab ne waɗanda suke na nasara wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wato ainihin a filin badar to kuma gashi an fara an kashe mutum uku a can gurin kaga kwarin gwiwa kenan Allah ce hadhani khasman iktasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid hadhani ai ba mutum biyu bane ɗaya da ɗaya fariqani kullu fariqin lahu majmu'a fariqul mu'minin ali bin abi talib da hamza da kuma wato abida ibn al-harith sannan kuma fariqul kuffar shi kuma shayba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da al-walid bin utba kaga hazani din kenan khasmani abokanan husuma ne guda biyu ikhtasamu bi rabbihim wato bangarori ne guda biyu kowane bangare na da adadi na mutane sun yi husuma game da lamarin ubangiji waɗannan sun ce a kaɗaita shi da ibada waɗannan sun ce a sa musu kishiya shine ikhtasamu fi rabbihim wato kaga wannan tana magana akan waɗancan mutane guda shida sanin ku ne aka zo aka gwabza yaki abdurrahman ibn auf yake cewa ana cikin yaki yaki yarin caɓe sai waɗansu samari guda biyu ɗaya daga dama na ya ce da ni wane ne abu jahal yace me zaka yi da shi yace ai in dai na ganshi ta ba za ta rabu da tashi ba sai dai ko ni ko shi yace ina kokarin in nuna masa sai kuma ga ɗaya daga haguna shi ma yana ce min wane ne Abu Jahal dukkan sai yara matasa yan kanana yace da nan nuba cikin taro sai na nuna musu shi yace da suka zabura kai ka ce zakoki ne suna jin yunwa suka auka wa Abu Jahal su biyan sai da suka gama da shi kowa ya zo wajen annabi yana kuri cewa ni na kashe shi wannan yana cewa a'a ni na kashe shi manzo Allah ya ce ku nuna mun kubunan ku ya karbi takubban wannan ya gani ya karbi takubban wannan ya ce ko biyan ko kashe shi ku duka ma'ana kaga ra'asu tugat ya faɗi kenan a nan aka kashe wato ainihin abu jahal a nan kuma aka kashe gashi nan da suna umayya bin khalaf umayya bin khalaf da an kama shi cikin fursunonin yaƙi bilali ya gan shi ya ce ra'asul kufri ya ce shugaban kafirin duk duniya kuma shi za a kama fursunan yaƙi ya ce wallahi la najautu in naja ba zan taɓa tsira ba mutukar ya tsira sai na ga bayansa shi da sauran al'ansar suka hau kansa sai da suka gama da shi saboda yana cikin wanda suka rika azabtar da mummune a zaman makka umayyatu bin khalaf to anan da aka kashe manya-manya cikin shugabannin quraishawa waɗanda suka yi fice a matsayin adawa da addinin musulunci aka kama sauran mutum 24 cikin shugabannin quraishawa manzo Allah ya ce a je a cikin rijiyar badar da su wata tsohuwar rijiya aka yi ta jefa su a ciki aka jefa mutum 24 sauran kuma aka bar su a haka sauran kuma aka kama fursunonin yaƙi ga ganima ga fursunan yaƙi ganima sahabbai suka samu sabani kamar yadda makaranta a farkon sura in manta ba waɗanda suka tsaya suna gadin annabi suka ce su suka fi cancanta a ba su ganima waɗanda suka rika tattaro ganimar suka ce su suka fi cancanta a ba su waɗanda suka kora kafarai har suka gudu suka ce su suka fi cancanta Allah ya ce a'a yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u allaha wa in mu'minin da haka aka saukar da wa'alamu annama ma ganimtum min shay'in fa anallahi khumusahu man za Allah ya ganima akwai mutum tara waɗanda ba su je yakin badar ba cikin fitattun sahabbai a ciki akwai Usman dan Affan yana jiyar matarsa wato ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba ta da lafiya amma da Annabi ya tashi rabon ganimar yakin badar sai da aka raba da wannan mutum tara tunda an san suna da uzuri karfa shi ya sa ma waɗansu malaman sira in sun tashi lissafin wanda suka je yakin badar har da su ake lissafawa duk da suna gida saboda mai sun zauna a gida bisa ga uzuri ba bisa ga rashin uzuri ba da haka manzo Allah ya raba ganima da su to da haka sai a lissafa su cikin wanda za su samu falalar badar kenan to bayan an jefa waɗancan mutane cikin ramuka cikin wannan rijiya manzo Allah ya kwana uku a filin badar yana godiya ga Allah a ranar ta uku manzo Allah ya ce a ɗora masa sardar raƙuminsa aka ɗaura masa ya je ya haura kuma su sahabbai suna kallonsa, sai ya tafi wannan rijiya inda aka je aka jefa waɗannan mutane ya je yana kiransu da sunayensu ya fulan ibn fulan ya wani dan wane ya kai utuba ibn rabi'a ya kai shaiba eh, ibn rabi'a ya wane ne da ya kira su da sunayensu ya ce abin da nake faɗa muku shin yanzu kun isa cewa gaske ne ko ƙarya nake har yanzu ni kan alƙawarin da Allah ya mun ya cika mun na samu gaskiya ne yaya ku kuma abin da na faɗa muku in ishe gaskiya ne ko ƙarya ne Umar dan Khattab ya ce kaifa tukallimu ajsadan la arwah laha ya kake magana da gangan jikin da ba su da rai sai yace da shi wallahi ku nan ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu malamai suka ce ubangiji ya dawo musu da ransu a wannan yan mintunan dan manzon Allah ya kunyata su da kalmomin da ya faɗa musu wato kalmomi na bakanta su ji haushi sannan kuma a sake zare ransu kuma a ci gaba da yi musu azaba shine Hassan bin Sabit ya wake wannan waka'a mai daɗi kasir da tana da dan tsawo ba zan iya kawo ta ba gaba ɗaya amma a ƙarshen na cewa yunadihim rasulullahi lamma qazabnahum kabakiba fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nataqu ولو na taƙu صدقت sadakta wa kunta za ba ku ji ba abin da nake faɗa muku cewa gaske ne shin baku gani ba ko kun gani hassan ya ce ba su yi magana ba in ma da sun yi magana da cewa za su yi da shi sadakta ka yi gaskiya wa kunta za amrin musibi abin da duk kake faɗa dama daidai ne inda sun yi magana ma haka za su faɗa da suka yi shiru kuma shiru ɗin kuma an sace to daga nan wurin aka raba ganima aka tafi daga ganima aka kama fursunonin yaƙi wajen fursunonin yaƙi aka zo ana wannan tattaunawar manzo Allah ne ya shawara a kashe su ko a kama su a yi musu ko a yi musu menene sahabbai suka faɗi me za a yi manzo Allah ya baiwa shawaran Abubakar Siddiq da sauran sahabbai da suka goyi bayan sa Allah madaukakin sarki so da aya ya nuna inda an bi shawaran Umar da tafi amma tunda sun yi hakan babu komai a tafi a haka saboda haka aka tafi da waɗannan fursunonin yaƙi. waɗansu aka ce su fanshi kansu kaga abbas ya fanshi kansa haka waɗansu sun fanshi kansu da kuɗi waɗansu daga cikinsu masana ne tun lokacin jahiliya suna da ilimi irin nasu na duniyar su sun iya karatu da rubutu manzo Allah ce tunda ba ku da kuɗin da za ku fanshi kanku za a rinka baku ku ƴaƴan musulmi biyar biyar shida shida har sai kun koya musu karatu da rubutu duk wanda ya koya wa yaro biyar ko shida karatu da rubutu ya iya ya je an sake shi ya fanshi kansa da wannan kaga kenan kimar ilimi kenan me za a koya a wajen su qur'ani da hadisi ko kuma ba qur'ani bane ba hadisi kaga ba qur'ani bane ba hadisi bane ba da in qur'ani da hadisi ne a wurin manzo Allah za a koya amma suka rika koyar da su karatu da rubutu aka ce ku sake duk wanda ya koya wani iya adadi shikenan ya fanshi kansa sannan kuma sauran da aka rike a matsayin fursunonin yaƙi ya ce da sahabbai ku rike su da amana ku kyautata musu abu aziz dan uwan mus'ab ibn umayyar yana cikin waɗanda aka ya faɗa cikin hannun waɗansu mutanen madina da manzo Allah ce ku rike shi da amana duk da bai musulunta ba ku rike shi da amana kar ku ci amanarsa yace idan suka zo suka dafa gurasa suka kawo dabino to tunda gurasa ita ka fi sha'awa a abinci suna kirawo ne mu ci gaba daya sai su rinka turo gurasa a na su su rinka cin dabino yana mamaki yace manzo Allah ya ce mu kyautata maka duk da kana bawa <laughs> ka duba ka ga kyakkyawar mu'amala wannan ta sa da dama daga cikin su suka musulunta da yawa daga cikin su kyakkyawar mu'amalar da musulmai suka musu sa suka musulunta ba sa ha'intar su ba sa musu kwace ba sa zalunta su sun san wancan yaƙi da aka yi musulmai sun samu kansu ne a halin yaƙi Allah ya shar'anta musu ba wai sha'awa na su kashe mutane suke ba sannan ba za su bi wata ka'ida ba sai wadda Allah ya dora musu a wajen yaƙi kuma sanin ku ne cewa kafin a shar'anta yaƙi sai da aka bi zango ɗaya ɗaya har guda hudu zango na farko a sabaru fasbir sabarin jamila wa hajruhum hajran jamila fasfahi saf al-jamil fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri kuffu aydiyakum wa aqimus salata haka da aka rika faɗa musulmai zangon farko ku yi hakuri yau a dake su nan a ce ku yi hakuri yau a zage su nan a ce ku yi hakuri yau a kama wannan a daure ka duba abinda Abu Jahal yawa Sumayya ita ce awwalu shahidatin fil Islam mace ba namiji ba ba wani sojan yaƙi namiji ba amma mutum ya ɗauki ƙaton mashi ya caka mata a gabanta har sai da ta mutu mummunan kisa lokacin da ake zama maka amma duk da haka sahabbai suka ce za mu yi yaƙi Allah ce ko ko aidiya ku ku dai ku kame hannunku wa aqimu salata ku tsayar da sallah har sai da wahala ta yi wahala kafin a ta yaƙi marhala ta farko kenan marhala ta biyu sai aka ce an yi izini ko a iya yi amma ba dole bane udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir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 ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku kaɗai ko da mutum kafiri ne in bai yaƙe ku ba kar ku yaƙe shi kuma ko da mutum kafiri ne in mace ce kar ku yaƙe ta ba a kashe mace a wajen yaƙi yaro ƙarami wanda ba baligi ba ko ɗan kafare ne ba a kashe shi a wajen yaƙi wanda ya je shiga ɗakin ibada ya killace kansa baya fita ko ina sai dai ya fita don bukata ta rayuwa ya ci abinci ya koma cikin caci ko ɗakin ibada sa baya zuwa ko ina ba a kashe shi idan ana yaƙi sai wanda ya ɗauki makami za ku yi fito na fitoci shi za ku kashe ka duba adalci na addinin musulunci wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum da zafi yayi zafi wahala wahala sai aka saukar da marhala ta hudu ta karshe shine wato ainihin ku yaki mushrikai gaba daya <laughs> kamar yadda suke yakar ku gaba daya aya cikin suratul tauba za mu zo kanta to a takaice dai kun ga inda a ce tun asali addinin musulunci addini ne na fada da tashin hankali da neman rigima da kafin a ce ikra sai a ce uqtul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 a kare alfarmata in kafirai sun ce a to dan me aka ce kuma su yi yaƙi a to dan me rasha da amerika suka mallaki makamin nukiliya su su mallaka kuma su haramta wani mallaka dan me daular fashawa ta mallaki makami dan me roma suka mallaki makami dan me daular habasha ta mallaki makami dan me sarakuna a gargajiyar kasashen mu suka mallaki makami dan me kowane tsohon gari kaje sai ga tsohuwar ganuwa da ta zagaye garin saboda in baka tanadi naka ba sai a rena ka sai a taka ka to musulunci sai ce ku tanadi naku dan kar a raina ku dan kar a taka ku ina fata an fahimta wato waɗannan bayanai domin dukkan wanda ya ji ayoyin da aka karanta na jihadi ko bai san waɗansu ɓangarori na musulunci ba na sallah na azumi na zakka na sadaka na kyautayi na sada zumunci da waɗansu al'amuran sai ya ɗauka wannan shi kaɗai na abin da ke cikin musulunci sannan wanda ya jahilci musulunci masu adawa da musulunci sai su ɗauko irin wannan ayoyin kawai su fassara mushi su kyale sauran ayoyi na rahama da tausayi da jin kai da sada zumunci to amma kuma ga ka'ida ba ka iya fahimtar abu in ka ɗauki ɓangare ɗaya sai ka ɗauki dukkan ɓangarorinsa wanda yake son ya fahimci musulunci sai dai ɗauke shi ka cokan ɗinsa dukkan ɓangarorinsa ko da addinin kiristanci ka ɗauka sai ka ɗauki wata gaba wata aya ɗaya a cikin bible sai ka hukunta shi da wannan ayar ɗaya to kenan yi wa addinin zalunci ko da addinin yahudanci ka ɗauka sai ka ɗauki wani ɓangare a cikin littafin ka hukunta to ka zalunci addinin amma ka ɗauki kowane ɓangare sannan sai ka fitar da sakamakon ƙarshe to ka ɗauki musulunci gaba ɗayansa sannan ka fitar da sakamakon ƙarshe addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane ba jihadi sunansa jihadi kuma jihadi an shar'anta shi dan a rayu ba dan a mutu ba ma'ana sai in an sadaukar da kai sannan waɗansu rayukan suke rayuwa idan ko aka yi rowa da ran farko ba a sadaukar da shi ba sai duka rayukan gaba ɗaya su mutu ina fata an fahimta wannan shine manufar jihadi kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da wannan ne musulunci ya samu ɗaukaka dama an ce yawmul furqan yawmul takal jama'an ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da wannan ne aka samu gagarumar aya kad kana lakum ayatun fi fi'atain altaqata da wannan ne ko ina labarin musulunci ya kai dan shi ya zanto mabuɗe na yaduwar musulunci a ban kasa wato yakin badar shine fatihatu khair wato shine kamar asasi na farko na kafa daula ta musulunci a Madina a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan waɗannan bayanan sun gamsar wajen rufe waɗannan ayoyi da suke magana akan yakin badar sai aya ta gaba mai Allah ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika والذين آووا ونصروا أولئك حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وبنجي تعالى إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru sannan kuma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabilillahi sun yi jihadin nan ne dan yaɗa kalmar Allah manufarsu addinin musulunci ya ci gaba ya samu gata ya samu ɗaukaka tun daga kan harshe har yanzu.